gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Da ni Amina Buhari auna. Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma biyu ga watan Janairu na shekara 2019 za mu karasa magana da muka fara a mako da ya gabata na kasafin kudin 2019. Kasafin kuɗi wani abu ne wanda ya zama wajibi akan kowace irin gwamnati. domin ta samu abin da ta yi ginin gina al'ummata da ƙasa baki ɗaya akan wannan kasafi na kuɗi. da walwalan jama'a gaba daya. Haka ne Hadiza, a makon da ya gabata ne muka faro wannan maudu'in. a cikin shirinmu na yau za ku ji ta bakin jami'an gwamnati da kuma masu fashin baki akan yadda suke ganin kasafin kudin shekara ta 2019 zai yi tasiri. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka fahimta da kasafin kuɗi kuma ta yaya kasafin kuɗin bara ya shafi ruwanku ga kuma yadda kuka ba mu amsa amsar mu na farko a yau ya fito ne daga wurin ɗahiru badamasi bulkaciwa inda ya ce abin da na fahimta da kasafin kuɗi shine tsammanin da ake yi na samun kuɗaɗe domin gudanar da ayyukan da suka hada da na yau da kullum da kuma samar da abubuwan more rayuwa ga 'yan ƙasa tabbas kasafin kuɗin bara ya shafi rayuwata inda na yi dubiya da wasu ayyukan da na samu an yi su a yankinmu na bulkacuwa kamar gyara makarantar firamare da kuma samar da motar ɗaukar marasa lafiya da aka yi a bulkacuwa bugu da ƙari ci gaba da aikin hanyar da ta taso daga kano zuwa borno wanda ta biyo ta bulkaciwa da fatar dai bana za ta fi bara wajen ci gaba da ayyukan yi cikin shirin nan na 'yan power da sauran shirye-shirye ga kuma amsa daga wurin adamu almahadi shi kuma ya ce babu wani abu a cikin aikin da muka gani a yankinmu amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin baban aliyu rijau inda ya ce gaskiya abin da na sani da kasafin kuɗi na kowace shekara shine wato kuɗi ne da gwamnatin tarayya ke warewa domin yi wa ƙasa aiki amma sai dai wannan kasafin kuɗin muna dai jinsa a rediyo sannan muna karantawa a takarda amma babu alfanunsu da muka amfana da kasafin kuɗin tamkar kuɗin komawa ne a aljihun manyan ƙusoshin gwamnati da fatan dai na bana talakawa za su gani a ƙasa amsanmu na gaba kuma daga wurin shehu ne adamu rijau shi kuma ya ce eto eh kasafin kuɗi dai shine ruhun gwamnati wato sai da shi gwamnati ke motsawa kenan kuma kai tsaye zan iya cewa kasafin kuɗin bara bai shafi rayuwata ba domin dai ban amfana da shi ba na dai ga yawan shi a rubuce a takarda to amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin ukasha abdulsalam koko inda ya ce To filin yau da gobe a zahirin gaskiya kasafin kuɗin bara za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu wani ɓangaren. Wani ɓangare kuma sai dai mu ce Allah ya kyauta. Ga kuma amsan Sha'aibu Zidane shi kuma ya ce, To mu dai fatan mu ga wannan kasafin kuɗi na bana shine amfani talakawa saɓanin yadda aka saba yi a bana. To saƙonmu na ƙarshe kuma a yau ya fito daga wurin Abdulaziz Ibrahim inda ya ce har yanzu tambayar da nake ma masu matukar soyayyar buhari kenan shin wai me aka yi da kasafin kuɗin shekara ta 2018 ni dai kan babu wata amfanar da ya yi a rayuwata gaskiyar maganan kenan to madalla ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Abdulwahab Muhammad domin jin tattaunawarsa da jami'an gwamnati. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na yau da gobe. A wannan gaba kuma za mu tattauna ne da wasu masu nazari da kuma bibiyan abubuwan da yake tafiya a ƙasa to a tare da ni yau din za mu gabatar da ko kuma tattauna ne akan kan kasafin kuɗi wanda ake cewa budget to wannan malaman za mu tattauna da su ne su mana bayanin wannan kasafin kuɗi shin ina amfaninsa an gani a ƙasa da ma su yi hasashen yanda suke ganin abu za su kasance wannan kasafin kuɗi na shekara mai zuwa wani to zan so su gabatar da kansu a hannuna na dama ina tare da kamar da abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar kodago na jihar bauchi uh, yusuf abdullahi malami a kwalejin tunawa da abubakar ta tara polytechnic da ke bauchi to sai ke hajiya ke gabatar da kanki a uh, suna na halima baba ahmad shugaban kungiyar na center for juvenile delinquency awareness wato iya gyaran tarbiyya da kuma matsalolin da muke da shi a cikin al'umma insha Allah. To zan so in fara da ke ganin dai cewar ke din nan kina Abuja ne muke gudanar da wannan tattaunawa da ke. Kin ji a kan batun kasafin kuɗi ne kafin ma mu je ko ina menene fahimtanki in aka ce kasafin kuɗi ko kuma bajet menene ma'anarsa? a ma'anarsa a nawa fahimta wani nauyi da gwamnati takan ware ma al'umma wanda duka ƙasa gaba ɗaya kowa ya kamata ya ci moriyan wannan abin kuma moriyan nan musamman idan ana so yadda mutane za su amfana da shi shine ya tafi akan bukatun da al'umma suke bukata domin a samu ci gaba a ƙasar nan in Allah ya yarda. To, madalla. To, Malam Abdullahi Kole, kai fa? Eh, to shi kamar kasafin kuɗi wani abu ne wanda ya zama wajibi akan kowace irin gwamnati domin ta samu abin da ta yi gina al'ummata da ƙasa baki ɗaya akan wannan kasafi na kuɗi da walwalan jama'a gaba ɗaya. Ah, alhamdulahi ana ah, fahimta shine abu da aka ce kasafin kuɗi wato yanayi ne wanda gwamnati takan samar da wani kuɗi haka wanda yake za a yi amfani da shi wajen gudanar da al'amuran jama'a na yau da kullum amma sai dai yana da kyau mai sauraro ya sani cewa duk yayin da aka yi wannan shi kasafin kuɗin nan ba wai ya nuna cewa ana da wannan kudin a ƙasa ba ne hasashe ne za a sami kaza ta waje kaza za a sami kaza ta waje kaza sa'annan kuma za a yi inganta rayuwar al'umman ƙasa gabaki daya to wannan bayanai kenan ko kuma ma'anan kasafin kuɗi da su nan, malamai da muke wannan zaure suka gabatar to hajiya idan na sake dawowa a gare ki an gabatar da kasafin kuɗi na shekara 2018 shin yaya kika ga wani rawa ya taka wajen inganta rayuwa da kuma samar da abubuwan da ya kamata wa 'yan ƙasa ne a faɗinci a bayani da ake yi ana nuna mana cewa akwai abubuwan da ake yi na ci gaba kaga akwai wani lokaci ana samun wani rashin fahimta musamman ga mu al'umma idan gwamnati ke kasafin kuɗi muna so mu gani a ƙasa ne to wataƙila ita kuma gwamnati ta yi shi ne a cikin tsarinta wanda zai gyara abubuwa su ci gaba a ƙasan nan to kaga idan irin wannan ne wanda yana koya ne wanda mu al'umma ba mu gan shi ba tukunna a ƙasa mun dai ji an faɗa kuma muna sa ran in Allah ya nan gaba za mu gani a ƙasa kamar yanzu kasafin bana kuɗin da ya wuce mun akwai hanyoyi da aka yi mana aka yi aiki a ƙasan nan ta ta ina kaga wannan alhamdulillah saboda duk lokacin da aka samu canji a cikin gwamnati bai kamata a koyi ba ya kamata a fahimtar da al'umma su gane ko da bai iso wajen su da tun da ya isa wani waje to a bayyana shi jama'a su fahimta saboda ita kanta gwamnati ta san cewa ana lura kuma ana gani kuma ana faɗa faɗan da ake yi in an yi an faɗa an san an yi idan ba a yi ba a faɗa a san ba a yi ba saboda ina gani ya kamata wannan zai amfani wajen gwamnati ta rinka duba tafiyar da kuke yi tana kawo ma al'umma abin da za a samu ci gaba. Kuma shi faɗan nan shi ne zai ƙara fahimtar da mutane cewa su san cewa eh lallai kowa na da hakki a cikin kasafin kuɗin yadda zai yi ka bukatunsa kuma ya tabbatar an masa abin da yake bukatar na in Allah ya yarda don ci gaban ƙasar mu. To, idan na dawo gare ka Malam Yusuf, ga dai irin abin da ita Hajiya Halima Baba Ahmed ta ce a dangane da shi kasafin kuɗi da ma yanda take ganin ya shafi al'umma. To kai fa menene zaka ce a kai? Eh, idan muka duba kasafin kudi na shekara na 2018 eh, za mu iya cewa dai gwamnatin tarayya ta ware kuɗi mai ɗimbin yawa wanda yake kusan ya kai wajen triliyon tara da ɗan kayi hakan nan eh, kuma shi wannan bajet ɗin da aka yi alhamdulillahi an ɗan sami ingantuwan kuɗin shiga musamman da yake eh, a gwamnatin najeriya mun san cewa lokacin da aka yi wannan kasafin ana tsammanin an yi shi akan benchmark na dala 45 akan man fetur wanda yake mun san cewa man fetur shine kusan hanyar shiganmu kudin mu so kuma alhamdulillahi har man fetur dinnan ya tashi ya kai wajen dala 80 wanda ya jima bai kai hakan nan ba to dangane da ko a yanayin yadda aka gudanar da wannan kasafin cewa ko haƙa ya cimma ya cimma ruwa zan ce to ta wani fuska ya cimma wani fuska bai cimma ba alal misali mun san an ɗauki ɗimbin kuɗi an sa wannan kuɗin ta fannin tsaro to tsaron nan kuma A kullum a halin yanzu sai daɗa taɓarɓarewa yake yi mun kasa gane menene yake faruwa sojojin najeriya waɗanda ake alfahari da su a duniya gaba ɗaya in suka tafi eh, kifin post haka ana ji da su yau an wayi gari sojojin najeriya sun zama kamar mata kaga soja yana gudu yana wajen yaƙi makaman da ake ce za a saya musu ba a saya musu ba ya na aka dosa nan bacin wannan kuma rashin inganci ko kammalan wannan kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine idan muka duba fannin ilimi duk ƙasar da take duniya in bata da ilimi babu ci gaba so a shekarar nan sun a cikin kudin budget din da aka yi an ware kashi an ware kashi bakwai ne na budget din wa ilimi to amma idan muka duba abin da UNESCO take faɗi dangane da maganan budget sharaɗi ne ko kuma ana son ƙasa ya zamanto cewa ta ware kashi ashirin da shida na yawan kuɗin kasafin kudinta wanda za su sa a ilimi to ka gani wannan kasafi eh, kashi bakwai din nan me zai yi wa wa'annan jami'o'in da muke da su na gwamnatin tarayya me zai yi wa polytechnics ga colleges of education da sauransu so saboda haka shi yasa kaga har lalacewan abubuwa ya kai ma mutane sukan tafi benin republic nan kotono na bai suke da shi har uganda kenya ana tafiya neman ilimi to saboda haka gaskiya ah, ba wai ina nuna cewa ko kasafin kuɗin nan bai tasiri ba alhamdulillahi amma ta waɗannan ɓangaren nan guda biyu da na yi magana a kai an sami na kasu to idan na dawo gare ka kai shugaban kwadago amma na da ne ko to me za ka ce to ni abin da na fuskanta alƙalin sun nuna cewa wato kasafin kudi na 2018 Ah, ya yi tasiri ta bangare guda biyu uku bangare ah, na farko shine an ce shi kansa aiki da shi an yi kusan kashi 86 wanda an dau tsawon lokaci ba a samu samun haka ba a kuma cikin gwamnatin demokaradiyya ah, na biyu manyan ayyuka shi ya samu wannan kaso kusan kashi 86 sauran ayyuka na yau da kullum ya dauki kusan kashi 100 misali abin da ya shafi harka ma'aikata da overhead abin da ake ce masa overhead wato kudin gudanarwa na yau da kullum to idan muka dawo bangaren abin da ya shafi gona to an yi yunkuri zahiri na batun gona amma yunkurin bai kai yadda ake bukata ba saboda kashi kusan 70 zan ce maka har yanzu mutanenmu suna amfani da hannunsu ne wajen sarrafawa da gudanarwa da harkokin gonansu wato ma'ana anan shine kasafin kuɗin da aka yi da tunanin cewa da a siyo kayan amfanin gona da shi kansa na'ura wato traktoci da makamantansu domin tallafawa noman sannan kuma idan an kammala noman ya zamanto abincin da aka samu ko amfanin gonan bai samu inda za a ajiye shi wato abin da ake ce masa storage ya zamanto cewa an tsare shi domin tunanin gwamnati na cewa gaba za ta fara fitar da amfanin gonanta daga cikin gida zuwa waje domin samun kuɗin shiga to in kuma aka kara duba ta bangaren basussuka da aka sa a cikin kasafin kuɗin shi ma gwamnati ta yi rawan gani ta biya wasu basussuka kamar yadda ta yi tunani duk da an samu matsaloli to amma babban kalubalen shi ne shi kasafin kuɗi yana da wasu abubuwa guda ɗaya biyu wanda da ya kamata 'yan majalisa su ba da wannan na farko yana amfani da lokaci tilasta zaman to kasafin kuɗin ya dawo yana tafiya daidai da lokaci sannan a cire siyasa a cikin kasafin kuɗi in an cire to zai ba da dama wa gwamnati ta aiki da tasiri sannan akwai maganan wani lokacin gurbin kasafin kuɗin baya yiwa sai an ciyo bashi to idan an je ana tunanin za a ciyo bashi don a wato cike wannan gurbin to nan ma sai kaga matsala ta shigo sai siyasa ta shigo komai kyawun abin sai ga siyasa ta shiga ciki sai ga ba a samu an karɓo bashin ba kuma kasafin kuɗin ya zama to gurgu don damun shi kasafin kuɗi zai iya zama ya ƙaru ne ma abin da kai tunanin da ka samu wataƙila ya fi abin da kake tsammani wataƙila kuma ka zo ka samu daidai da abin da kai wani lokacin kuma ya zo ma kasa da abin da ka kake tunanin zai kasance a cikin kasafin kuɗin da kai to wannan yana da kyau a samu kyakkyawar fahimta tsakanin zattaswa da majalisi idan an zo batun kasafin kuɗi domin a daina samun kikikaka wanda ya kai harfar da kamar jinkiri akan wajen aiwatar da kasafin kuɗin amma mun duba 2018 za mu ce akalla akwai ci gaba fiye da yadda da aka saba yi a kasafin kuɗi to hajiya idan na dawo daga gare ki ina so ki dan takaita don saboda lokacin namun na jin ya kusan karewa Ah, na san kungiyanki da tana bibiya tana kuma wada da kan al'umma a dangane da shi kansa kasafin kuɗi shugaban ƙasa ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta 2019 yaya menene kike tsammani daga wannan kasafin kuɗi bai kai na shekara 2018 ba kina ganin abin zai baya ne ko kuma dai wata dabara ce da gwamnati? A'a a kullum idan shugaba ya abu sai a kyautata mishi zato da kuma a kyautata masa cewa abin nan da yi shi muke fata kuma muke masa adda a kai Allah ya tabbatar mana da wannan lamari. Sai dai kuma wani lokaci matsalan da muke samu inda Allah zai taimako gwamnatin nan da canza yanayin yadda wani abubuwan yake tafiya to ina ga da zai fi mana amfani ma kasan nan duka gaba daya. Kamar me kenan? a misali shi ne magana kasafin kuɗi kullum ana yi ne a tsakanin gwamnati ba a saka al'umma a ciki a ji menene bukatunsu saboda idan kasafin kuɗin na an tabbatar an yi shi kuma a tabbatar cewa da al'umma suke bukata wanda suka kawo kokensa aka ya shiga ciki saboda shiga cikin da zai yi nan shi ne kaɗai zai wayar ma mutane al'umma kan cewa kowane ɗan ƙasa na da haƙƙi aiki ya shiga cikin ya san me yake gudana a cikin kasafin kuɗin nan kuma ya kawo nasa abin da yake bukata a cikin ya zama ya fito a cikin abin da ake bukata ma al'umma sannan kuma wannan shi ne zai kara ba da karfin gwiwa ma duk ɗan ƙasar nan ya san cewa eh lalle gwamnati da gaske take yi bayan da haka kuma ya hana masu almudahana amfani da wannan kasafin kuɗin su juya shi su mana amfani da ba shi ya kamata a yi ba saboda malam yusuf uh, kanin dai cewar wannan kasafin kudi na shekara 2019 din nan bai ma kai na shekara mai wuce ba to menene kake tsammani daga wannan tsari ko kuma kasafin kudi to alhamdulillahi ganin cewa uh, kasafin kudi na shekara ta 2019 bai kai na shekarun da mai wucewa bai fitan nan ba ba wai ya nuna cewa wai gaza ba ne a kusan makaman ci gaba ne ah, idan muka duba wannan kasafin kuɗi da aka yi Eh, na triliyon takwas da dugo takwas eh, da tamanin da tara kai eh, kusan kasafi ne wanda yake idan sha Allahu aka ɗauke shi yadda aka gabatar zai zama to mai inganci sai dai matsala ɗaya ko biyu shine na ɗaya kaga wannan kasafin kuɗin an ba da shi ne a ƙurarren lokaci Ah, kuma idan muka duba irin dambarwan siyasan da ke tsakanin 'yan majalisa da shugaban kasa zai sa mutane su yi kokanto cewa ko za a yi nasara a kansa saboda mai saboda cewa yanzu kaga yanzu ana maganan zaɓe su yaushe za su zanna su dudduba su tattauna haka su tura wa shugaban kasa ya asanti ya zama doka kaga zai ɗauki wani lokaci sa'annan kuma duk lokacin da yake aka sami na kasu ko kuma ba a yi abu na akan lokaci ba zai iya kawo cikas to alhamdulillahi abubuwan da na leƙa misali kaga a kasafin kuɗi na wannan shekarar an ware wajen naira biliyan goma wanda za su man taɓi ne wa wannan hukumar nan na arewa maso gabas wanda mai sauraro zai iya tunawa akwai a mun sami matsaloli a nan arewa maso gabas wanda yanayi na ta da kayar baya an yi barnan dukiya makaranti inanyoyi gadoji duk sun salwance so an samar da wannan kuɗin wanda yake zai taimaka wajen ingantawa a mambila kuma akwai wuta na mambila wanda yake shugaban kasa yana nan yana kai yana mari goro yana kai mari wajen cewa an samu an yi nasara akan wannan so ina gani da a takaice insha Allahu tunda yake ah, shugaban kasa wani mutum ne wanda yake mai faɗa a cikawa ah, bi izin ta'ala zai kokari yi kokari ya ga cewa an an kasafin kuɗin nan an aiwatar da shi kamar da ya kamata sai dai kuma wani gudu ba sauri ba yana da kyau shi shugaban ƙasa ya dinga waiwayan masu bashi shawari saboda kullum mukan ce buhari shi ne na kwarai ne so kuma shi na kwaran nan ya tabbata na kwaran ne to amma yayin da kake na kwarai baka da waɗanda yake da su dafa maka baya ba za ka cimma nasara ba so muna fatan allah ubangiji ya taimake shi yan majalisun nan maganan cuse da wasu abubuwa da Allah su yi haƙuri a yi abin nan da kishin ƙasa ba zancen PDP ko APC ko wani abu idan aka yi haka ne shine Buhari zai yi nasara in kuma yi nasara dukkan mu 'yan Najeriya mu muka yi nasara. To shugaban kwadago. To mu a ƙarshe shine akwai maganan ƙarin albashi na ma'aikata wanda muna ganin wani abu ne mai kyau sannan su kansu wanda suka yi mazan jiya. wanda ake ce musu retirees to ya kamata su dinga tafiya tare da abokansu ko 'ya'yayensu an dan kara musu su ma kara musu to sannan za mu ba da shawari cewa lallai abin da ya shafi abin da ake ce masa budget discipline wato horo na kasafin kuɗin a bi shi sau da kafa sannan wajen budget performance kamar yadda wannan hukuma ta yi ta kira taro na gama gari na fahimtar da mutane matsayin najeriya akan tattalin arziki wanda yanzu yana nuna cewa mun dan samu ci gaba daga da matsayinmu na rashin tattalin arziki mun fita da shi cikin wannan rauni da muke da shi to wannan abin alfahari ne to amma lalle yana da kyau su kara ƙaimi Uh, musamman abin da ake ce masa budget monitoring uh, committee ko evaluation ko wani economic abin na shi shugaban kasa to lalle su sa ido su zuba ido su tabbatar da cewa wannan kasafin kuɗi ya zama uh, bayyananne kuma ya zama tabbatacce ga al'ummar najeriya domin talaka yana da tsammanin al'amura da dama a ciki saboda an daɗe ana ba shi haƙuri to yanzu ya fara gani ta hanyar manyan ayyuka to ya kamata kuma gwamnatin tarayya ta waiwaito akan abin da ya shafi shi kansa kashinsa talaka to irin wannan tilas su ma sai jihohi sun dage ya zamanto suna yin kasafin kuɗi mai inganci domin shine zai sake isa kusa da talakawa kansu saboda haka in ka duba sai ga jihohi wasu sun yi gaba wasu sun yi baya wannan ba dan koi ba saboda ba sa aiwatar da kasafin kuɗi wanda yake kusa da jama'a su tabbatar cewa jama'a sun amfani abin tunda ba gwamnatin tarayya ba zai yi taimaka hanya ko ina ba wani hanyoyin na jiha ne wani ruwan sha na tarayya ne wani ruwan na jiha ne to duk irin wannan ya kamata lallai a dinga tafiya bai daya irin yadda da ake yi misali lokacin npn na yi bajet su ka tabbatar cewa bajet din nan kusan ya dauki bai daya sai ga kasar ta canja lokaci guda arziki yana walwala wadata ta shigo cikin jama'a to wannan yana da kyau lallai a lura da lokacin yin kasafin kuɗi da jiha ɗin da tarayya lallai lallai zai taimaka wajen ba da wadataccen tattalin arziki wa al'umma to yanzu allah ya sa mun kawo ga karshen wannan tattaunawa kuma abin da ya rage shine ina son ne ya yi sallama da mai sauraro hajiya da ke aka buɗe kuma yanzu za mu rufe da ke wajen yin sallama ma masu sauraro Ah, jama'a salamu alaikum Allah ya sa abin da muka yi amfani mu duka gaba daya na Halima Baba Ahmad na National President Center for sai a wani To alhamdulillah muna fatan Allah ya taimake mu su kuma 'yan majalisu muna roƙon Allah muna roƙon su da Allah su kai zuciya nesa su duba ƙasar nan ƙasar nan tafi kowa ƙasar nan tafi kowa mu sa ta a zuciya in mun sa ta a zuciya za mu cimma nasara Yusuf Abdullahi daga kwalejin tunawa da Abubakar Tata da Polytechnic da ke nan Bauchi. a ƙarshe muna kira ga al'ummar najeriya mu ci gaba da sa ƙasar a addu'a domin zaɓe yana matsowa domin a yi zaɓe lami lafiya ba tare da gaba ko tashin hankali a ƙasar nan ba wannan shine fatan mu sunana kuma da abdullahi koli tsohon shugaban kungiyar godogo na jihar bauchi kana da sarauta <laughs> sardaunan na sarautar amar da ninge to jama'a da fatan wannan tattaunawa zai kasance mai amfani jama'a assalamu alaikum ni abdulwahab muhammad daga bauchi eh. To Hadiza mun ji daga wurin Yusuf Ahmed, Abdullahi Koli da Halima Baba Ahmed akan yadda suke kallon kasafin kuɗin wannan shekara. Ke me ya ci miki tuwo a kwariya <laughs> to, ai wannan maganan da ya to, ni a gani na fa tun farko ma kamata yanzu a sake a sake shi tun da wuri. Kin mm, gane? Saboda in um, ana so kamar wannan shekara an yi kokari ba laifi eh ya dan fito da guri ba laifi kuma banda mu haka kamata ya ma gwamnati kin gane ta tsakanin gwamnati da al'umma a hada gaba ɗaya ne a ce za a yi ba wai kawai gwamnati za ta ita kaɗai ba ya kamata ta involving su ma al'umma a ciki in za a yi wannan kasafin kuɗin. kuma dai ni a gani na kamata dai dole a cire siyasa a cire siyasa a kan maganan kasafin kuɗi in aka sa siyasa a cikin shi kawai mutane ba za su yi tunanin abin da zai tasiri nan gaba ba suna so su ga abu a lokacin kan lokacin ne za a yi mutane ba haƙuri ba haƙuri <laughs> kuma ya kamata a ringa haƙuri saboda um, a ƙara ma kamar fannin ilimi kuɗi haka ne dan shi ne zai tasiri nan gaba amma eh ta bangaren da ya kamata saboda wani lokaci sai ki ga mutane abin da suke faɗi kenan ba a amfani da shi inda ya kamata ba kuma 'yan ƙasa suna mantawa cewa kundin ƙasar Najeriya ya ba kowane ɗan ƙasa haƙƙi akan kasafin kuɗi saboda haka gudunmuwan da 'yan ƙasa su ma za su iya bada shi ne su sa ido akan abubuwan da aka ce an yi da kasafin kuɗi saboda kullum sai kiga shekara ya zagayo a ce a an ci bashi a yi mito kuɗin gaskiya ina ya tafi shine al'umma ba sa ma sa ido ma balle su sani ake ciki ya kamata mu ma mu ringa bada gudunmuwan sa ido akan sanin abin da ake ciki haka ne na yadda ai <laughs> koyaushe ina ga ana akwai takardar da ake bayyanawa ko inda ke nuni da duk abubuwan da ya kamata a eh, ce an yi da yanda aka kasa kuɗi kuɗi da ta hanyar da aka kashe mm. to ya kamata dai al'umma dai muna fata ana saurara an ji abin da suka faɗi kuma a yi amfani da shi yadda ya kamata. muna godiya da bakin da muke da suka zo wannan zauren namu suka tattauna akan wannan batu da kuma wakilin namu na sashen hausa abdulwahab to masu sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da mu na yau Mr. Nelson Lopes <laughs> tare da abokiyar aiki da ta taya na gabatarwa. Hadiza Kyari. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Muryar ta tantance, zance, ba ruwanta a yau da su kwarai ba za su bare